رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نحو إلى الدين أما بعد قال تعريف الظن والشك والظن تجريد أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجريد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف العلم وبيان أقسامه ذكر ما يشابهه وهو الظن إذ ليس هو من العلم لأن العلم هو الإدراك الجاز كما تقدم والإدراك غير الجاز لا يخلو من حالين العلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى رب الله والسلام عليكم ورحمة الله بركم من السبوة أيو لهدي بيار الجوثة الجماعة الأولى سكرة تدبور بيديه دولة أسرين لكي دبائي هجرة شا شا جيكي نمكو شا جي جوثة انسلاة سكرة تدبور بيديه دولة بيديه دولة بيديه دولة بيديه دولة بيديه دولة بيديه دولة في أصول الفقه نا الفوزان ومن كل درس منا درسنا تفصيلا مثلا تعريف الذم والشك wato abin da zai magana a kan yau zai ta'arifi ne kan waɗannan kalmomi guda biyu kalmar azzannu da kalmar shak sai fara da azzannu sai ce azzannu shine tajwizu amrayni أحدهما أظهر من الآخر تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر هل تيور أبا بيبو داجي يا إيه ويازو يا إيه وبيضو يا إيه ويانا يا إيه وبيانا حلت الأمر بداجي سيدي أحدهما أظهر من الآخر ديان يا ديان بيانا معنى أنظر أنت Ja'far yana gida kaga lokacin da Ja'far ya fita amma akwai yiwuwar Yusuf da kai amma akwai yiwuwar kuma ya fita ban sani ba sai ka ce gaskiya ta iya yi wa yana nan ta iya wa baya nan amma na fi zaton yana nan suna fata an fahimta idan ba abin shekar ai mamaki amma na fi zaton to wannan shine zanni wato ka ba da damar yiwuwar al'amura guda biyu faruwar abu ko faruwar faruwarsa yana nan ko baya nan amma tare da rinjayar da bangare daya shine tazwizu amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar wa shakk amma ko shi shakka tazwizu amraini la maziyata li ahadihima ala al-akhar halatta ababe guda biyu sai da ɗayan baya da fito ko akan dan uwansa ina ba da mu fahimta a cikin ga sun yi tarayya wajen ne wajen amraini tazwizu amrayni الشك تجويز amraini. haka azzannu ma da juyu da amraini to amma ina suka sha bamban da juna fi zanni ahaduhuma azharu min al-akhar wa fi shakki la maziyata li ahaduhuma ala al-akhar na fata mun fahimci wannan ko ce ne lamma faraga al-musallifu min tarihi al-ilmi wa bayani aqsamihi zakara ma yuqabiluhu inda a baya an yi ta'rifin ilimi ne a da karka samu da ilimi zuwa ga ilimi da ruri da ilimi kuma النظري تو بيكمل بيان تعريف العلمي بيان كفكتنسا ذكر ما يقابله سيكون زي أمبكي أبن بيك دولة بإلمي وفي يقابله با إلمي أدن سيكون غاشي أن وهو الظن من الزكو إذ ليس هو من العلم بيكيزة باء لصفات في إلمي لأن العلم هو الإدراك الجازم كما تقدمت domin shi ilimi shi ne riskar abu tare da yankewa kai tsaye cewa akwai yayin da aka zo aka ce wani nan zaka ce kwarai yana nan ka ga bakarin rinja da ba baka kawo cewa yana nan ko baya nan ba to wannan ne ilimi wal idraku ghayr al jazim shi ko al idrak wanda yake ghayr al jazim bayan kake ba la yakalu min halaini baya wakunta daga ɗaya daga cikin halaye guda biyu al awwal shine ne الأول أن يتساوى الأمران فلا يترتب أحدهما على الآخر عند المجوز بكسر الواو وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع وهذا هو الشك فأن يقول لا أدري خفت ثلاثة أشواط أو أربعة الثاني أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم كأن يقول الكف أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة والظن درجات أعلاها غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله جميل هل أن guda biyu na farko an yi tasawul amra idan to matakin tabbatarwa da korewa sun yi daidai da juna al'amura guda biyu sun yi daidai da juna wala ya tarajjahu ahaduhuma al-akhar daya bai samu rinjayuwa akan dayan ba inda al-mujawwiz a wurin shi yin bayani a wurin shi wanda ya halarta ababen guda biyu an gane ko bi kasar wawi da wawawan kasra al-mujawwiz wa in kana ahaduhuma arjaha inda ghairihi aw fil waqi ta iya kuma inda za a tambaye wani yaya wannan nan ko baya nan shi zai yanke ta sai cewa yana nan dai shi ilimin da ke wajen sai ke bada bayani shi kuma wannan na farko da yake kila na nan kila baya nan yana bayani ne akan ne ilimin da ke wajensa ya fi san saninsa don haka a nan gurin da amrayn ɗin nan kullum ana tabarin sa ne a wurin shi ne yani shi ne almuzayyi ba a wurin kowa da kowa ba ba kuma a hakikanin al'amari ba dan a hakikanin al'amari a abu ɗaya ne zai faru ko dai na nan ko baya ne ba zai zauna nan baya amma shi a wajensa yanzu duka yarin jihar da guda biyu ta iya yiwa yana nan ta iya yiwa baya to sai dai yarin jihar da bai kan ɗaya وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع وهذا هو الشك to wannan shine ake kira a shak idan abu ya zanto daidai wa daidai da juna ɗaya bai kaɗai ba ka an kula kamar mutum ya ce la adari tsuftu salatu ta aswatun aw arba'a wallahi ban sani ba dawafin da nayi kewaye uku ne ko kewaye hudu wato yana cikin dawafi sai ya manta lissafin sa yana son kewaye dakin Allah sau bakwai yana cikin yi ya zo wani zagaye sai ce wallahi ban sani ba zagaye na uku ne nake ciki ko na hudu ya kasa ni da daya kan daya wannan ya zama mai shak yi أبو نبي أن يترجح عنده أحد الأمرين على ya إذا أنت يا da دايا دايا lamurra biyu kan دم uwansa idan mutum ya rinjayar da tsayin lamurra biyu kan dan uwansa farrajihu zannun to abinda aka rinjayar ya zama mai ya zama zato والمرجوح وهم wahamun abinda kuma rinjaya sa aka yi shi kuma ya zama wahami an gane ko ya zama wahami ka an yi kula kamar yace tabtu arba'ata aswat bisa ga zato na mai rinjaye na yi dawafi kewaye hudu ne wa yahtamilu annaha thalatha amma kuma ta iya wa uku ne tunda da farko yace na yi hudu amma kila kuma ta iya yiwa uku ne a cikin wannan ta fahimci wannan ne ko wannan ne amma wannan farin jari na farkon to shi na farkon shi ake kira azzan na biyun kuma sai a kiransa ne alwaham wato zato wanda baya da rinjaye an gane ko wazzannu darajatu shi zato daraja daraja ne a alaha galabatu zanni wato mafi ɗaukako su shi ne zato mai rinjaye galaba to zani kamata ta ci insha Allah kamar yadda bayanin sa zai zo nan gaba sai ce ne وهو في الأصل بمعنى الاستقرار يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام والشرط في الاتصال واللزوم ومنه حديث الغالبيه امر بها فشك فشكت عليها ثيابها ثم وزنت اي شدت عليها وجمعت ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين بحيث لا يميل القلب الى احدهما وقول المصنف رحمه الله تعالى والظن تجويز الى اخره فيه مسامحه فإن الظن ليس هو تجريدا وإنما هو هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح وهو الوهم كما ذكرنا. جميل. يشتق ضد اليقين shak ridul yaqin wato shi ita shakka ko da lokaci shi ke yake sai shi ne shakka shi ke yake sai shi ne جاء في لسان العرب يا ذو كل لسان لسان العرب في اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر واليقين ضد الشك wato yana sai kafa mana hujja cewa da malaman lugha sun yi da wannan batun da yi cewa shakka kishiyar yaqini don ga shi ne lisanul arab ya ce al-yaqinu al-ilm idan an ce yaqini ana nufin ilimi tabbatacce wanda baka da shakka wa izahatu shakki da korar shakka wa tahqiqul amri tabbatar da al'amari wa yaqinu bidda shakka yaqini kishiyar shakka ne wa huwa fil asli jama'an al-istiqrar asalin shi al-yaqinu a cikin lugha shine al-istiqrar tabbatuwar abu rashin motsawarsa tsaya wata aure guda an gane ko wannan kalmar da ya faɗa kalu da yi mata sakali ba ya ka karanta ta kai Allah da ina sakka ban ni tsammanin haka take yake na to sai ban tafi da mafi nan. ko mu dari da ba idan aka ce ko dai ya kana kila ya kana idan an zo mu mudari ya ce yau kinu daidai da su wa'ada yau idu ko ya kana ya kinu kamar wa'ada ya idu haka nake da tsofa ba tabbar yake da shi ba ya kana ya zanto ma bi ya kinu ya zanto mudari da kalon nan da yanzu kuma za mu suna a gida Ya sai mu duba ta cikin minti biyu ko kuma zai ta minti biyu ba ka ce akwai ne akwai kamus din na muktaru sahah da nake yawan amfani da shi sai dauko an gane ko idan mun dauke shi akan yaqana yaqana al-ma'u fil haudi hakan faɗa haka a larabci ana nufin ruwa ya tsaya cik fil haudi a cikin tafki ai idza takarra karra wadama idan ya tsaya bai gudana ba wadama ya kuma daɗi ko ka da wama. an gane ko a cikin ma'anar yake ne shine mai al-istiqrar wa adamul haraka tabbatuwar abu da rashin motsinsa shine ne al-yaqin shine al-yaqin to kaga daga nan shi yasa ake sawa ilimi suna yaqini don kana da tabbas din masallacin wannan a unguwar tsoron yake ko wani gari ka aka tambaye ka masallacin juma'a da zafar ke hudu ba yana yake zaka ce a tsoron yake amma idan ka zo ina fa a tsoron yake kila fa a can kaba ko a gadan kaya duk ka gaba ka da yake wato kaga sai ya zanto zuciyarka ba ta tsaya kan abu ɗaya ba tana kai kawo ba a samu istikrarin zuciya istikrari na zuciyarka ba kan abu ɗaya ina fata an fahimta والشك في الأصل أصل اللفظ شك أصل اللارسي الاتصال واللزوم وانا نغم الاتصال واللزوم أصل شك على شك على رأسي الاتصال saduwar ababe haduwar wani abu ne shi ne shakka haduwar wani abu da wani abu kaza ya haɗu da kaza wanda walluzuk kaza ya mannu da kaza don akan ce lazika yalzak wato alluzuk dai shine mannuwar wani abu da wani abu an gane ko ko azalin su kenan a larabci wa min hadithul ghamidiyya yana daga cikin wannan ma'ana hadisin wata mace al-ghamidiyya wadda ta yi zamanin nan za a je ta a cikin hadisin aka ce umira biha ko amara biha fa shukkat alaiha thiyabuha thumma rujimat amara biha sai annabi ya umarni da ita fa shukkat alaiha buha sai aka daure tufafinta a jikinta sai da kar a zo jifanta ana cikin jifanta retinta ya bayyana thumma rujimat sannan sai aka je sai menene ma'anar fa shukkat alaiha thiyabuha ai shuddat alaiha wa jumi'at aka tattara tufafinta a jikinta aka tattaure tufafinta yadda ko da ana dukan ana jifanta tana haure haure raiki ba zai bayyana ba kaga a shakku ya nuna kenan manuwar abu da wani abu ko haɗuwar doron abu da wani abu don lokacin da shukkat alaiha thiyabuha kaga an manne tufafin a a jikinta kenan to ne abin da yake ina zuwa minti daya اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يتمت الأمر من باب قريبة يمكن أن من باب قريبة قريبة يطرب يقين يوقن زي زما يقين يوقن وكذا kaga يوقن yau تصرف دولة في ta sarfa yakuna da shine madin sa yakuna al-ma'u tunda yace mun babu fariba babun fariba kuma shine babun fa'ila ya fa'alu an gane ku dan akan ce faribtu ba tarabtu ba kaga fariba ya tarabu faribtu وما شوقا إلى البيد أطرب ولا لئبا مني وبالشيب يلعب ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرب لي بنان مخضب الكميت كون دان شيء da yake wakan alim zai ana kafa hujja da magana tunda mutakaddim ne daga taribtu wa ma shaukan ila al-bid at-tarab daga tariba ya tarabu kenan saboda haka yake na yau kanu ya kamata ya zama amma kamar yadda na fada wato idan aka yau kanu su kan sake wannan wawun din kamar yadda ababin wa'ada yau idu haka ya kamata ya zama amma sai shi ne su a sake wannan wawun din sai zama mai ya idu a shefanu ya idu kumul fakara wai amurkum bil fasha sai ya shafe wannan ai kaga ɗaya ne an gane ku sai dai kuma nan wani yake ma ainihin wa wawun nan ko ya ce to amma ai dai abu da su ba hurufin illa bane ba haka ya kuma ya zama a sarf ya kina yau kanu a yau ya kina ya kinu an gane ko wallahi da haka nake tsammani wannan kuma tana koma da tafin sarf amma da yanzu mun samu mabin mudari'in kuma sai an kaga yadda ilimi yake mudari'in kuma sai an koma da sai an koma sannan a fita lafiya amma dai mun samu madariki ne ya fina inda ya ce min ba zai fari ba a yanzu sai mu karanta shi ba tare da mun yi masa masa illa ba domin illa shi da sashi abu ko kariya idan mun zama daɗi idan su sai mu ce ne yau kanu dan ba ya fara bikin nan yake ne yau kanu haka zamu faɗa mu da yin sa har kafin mu gane illa na iya shiga cikin ko ba za su iya shiga ciki ba za a yi hadafi daidai da wa'ada yawwa ina fatan mun fahimta ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين nan نقول sai aka zo kuma ana amfani da wannan lafazi na ashakku wanda ya dullu alal ittisal sai aka zo ana amfani da shi eh, alal taraddudi shi sai aini dangane da kai kaiwa da komowa tsakanin lamurra biyu bi haythu la yamilu al qalbu ila ahadihima ta yadda zuciya ba ta karkata karkata mai rinjaye zuwa ga ɗayansu wa qaulul musannifi rahimahullah wa dhannu tajwizu wato kaga nan gurin ka san asalin kalma a larabci da kuma yadda aka dawo aka bata wata sabuwar ma'ana kuma an gane ko za ga abu gashi a ma'anarsa a tsantsan larabcin sa da kaza amma istimali galabatul istimal kuma tarin ja yadda abu kaza yanzu ga misali idan aka ce al asalin al a larabci a shi ne almakan almunkafi wuri wanda yake mai gangara wanda yake kwazazzabo can kasa kamar rami shi ne ake kira alga'ib to amma sai to al'ada ta gudana da duk wanda yake son yayi bayan gida sai ya je irin wannan wurin don yayi ne hatta ya tafira anan anan dan mutum ya boye da mutane to sai aka sanya wa abin da yake yi din suna ne alga'i sai da zai dan ka faɗa ba wanda zai fahimci المكان المنخفض اجلي انقلبت الاستعمال نقلته من معنى الى معنى اخر هناك معنى قديم هناك معنى جديد فرضته غلبة الاستعمال ام فانينيو دقوبي يسا قوي ما في اشي كذا قوي انا نسمي كذا يكي تو كمان حتى اشتكو اصل ما نسا هنا الاتصال واللسوك اما كما سيزان تو ينزكما اذا انت اشتكو انا نسمي التردد بين الشيئين كيف هو تكانمي lamurra guda biyu da haifu la yamilu alqalbu ila ahadihima ina fata mun fahimci wannan wa qawlu musannif rahimahullah wa dhannu tajwizu ila akhirih da yace azzannu shine me tajwizu kaza kaza kaza ila akhirih yace fihi musamaha a cikin wannan akwai rangwamen zance rangwamen zance shine ka faɗi kalmar da ba ta ba da hakikanin ma'ana fa inna dhanna laysa huwa tabyirun dan shi azzannu ba tabyir bane ba ba halatta ababe guda biyu yake ba wa inna ma huwa taraf ar-rajih dan azzannu din shine bangaren da yake da rinjaye al-muqabil للطرف المرجوف wanda yake daura da bangaren da shi kuma aka rinjaye shi wannan ai shine zakan amma ababen guda biyu ba su ake kira zato ba ɗaya daga cikin su shine ne zato bangaren da yake da rinjaye din bangaren da ba baya da rinjaye kan an samu su suna wahani wa huwa alwamu kama zakarna ka da muka ambata abinda da yake so ya ci idan ka tashi ba da abin da yake rinjayen da so a kanka shi ne ake kira da suna azzannu amma ba wai ana nufin in ka ce zannu yana nufin duka biyan kake nufi a lokaci guda ba da haka da'awar da mai littafi ya cewa ta zuwizu amraini wannan musamaha ce kawai ne yalwata harfe ne cikin abin da ba hakikanin ma'anar ba kenan domin an tsaya gwari-gwari a bangaren da yake da rinjaye shine ne azzan bangaren da ba da rinjaye kuma shine ne babu yanda za a yi tajwizul amrayn din gaba ɗaya ya dauke da su sai zan tuke nan dallal lafzu ala ma'anan wa rubbi ba zai yi ba an gane ko wa amma ghalabatu zanni فهو قوة الظن فإن الظن يتزايد ويكون بعض الظن أقوى من بعض قال أبو هلال العسكري غلبة الظن عبارة عن طمأنينة عن طمأنينة الظن وهي رجحان أحد أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحانا مطلقا يطرب معه الجانب الآخر انتهى كلامه ممتاز والظن ابن da ake غلبة الظن هو قوة الظن quwwatu zanni shine zaton yana nan baya nan ya zanto bangaren yana nan ya samu kashi hamsin da biyu da uku da biyar har zuwa abin da ya sama cikin da kaga ya karfafa domin in ya zanto hamsin da hamsin to ya zama mai tak amma yayin da wannan ya tsoro a kan hamsin da ɗaya zuwa abin da ya sama ya zama mai zato kenan ku kaga ya karfafa kenan sai wa galaba ta zani ko ko ta zani fa inna zanna ya tazahir kuma wannan yakan iya karfafuwa dan akwai lokacin za ta zami matakin rinjayen a wajen kake da hamsin da biyar ne ana nan sai ka ga zama saba'in saboda ka samu ƙara'in ana nan ya zama tamanin kaga yanzu ihtimalin baya nan ya zama ashirin kaga lallai wahamin yana ƙara raunana ma'ana duk lokacin da zata yi karfafa shi kuma wahamin yana ƙara samun mai rauni kenan da kuma idan wahamin ne ya karfafa to kuma kana ragewa da kanka karfi kenan har ya zama shakka har ya zo zan to kila kuma shi ne tahawwala ila zann wa zann kuma tahawwala ila alwaham shi ma ba an gane ko قال أبو هلال الأسكري أبو هلال الأسكري كتوى galabatu dhanni ibaratun antum anin tuzan abin da ke kira da rinjayen zato shine natsuwar zato din a cikin zuciyarka ka samu natsuwa wa huwa rijhanu ahadul janibaini ala al-janib rinjayar ɗaya janibin akan ɗaya janibin rijhanan mutlaqan rijhani wanda yake yankacce yutrahu ma'ahu al-janib al-akhar sai da ma ana nan har ma sai a jefar da ɗaya rinjayen ɗaya janibin na mai da wahami ya zanto babu shi kawai zaton ya zama ya zama yaki ne وتذكرون إياه يتدرب إلى درجات حتى يتحول إلى اليقين أم فهمتكم؟ أبن أبو هلال العسكري في كويفة الأيتين أبو هلال العسكري بين بقسمه شهورا ما لما اللغة مسمى أبا بن بلاغة والظن والظن وغال وغال ظن الظن كل منهما يقوم مقام اليقين عند الفقهاء ويجوز بناء الاحكام الشرعيه عليه اذا فقد اليقين الذي قل ما يحصل عند الاجتهاد ولهذا يجب العمل بخبر واحد اذا كان ثقه ويجب العمل بشهاده الشاهدين وخبر المقوم المقومين اذا كان المقومين نعم، وخبر المقومين إذا كان عدلين ويجب استصحاب ويجب استصحاب ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك مثل الشك في الحدث بعد الطهارة لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه جائزة والظن وغلبة الظن إذا أكت ذاته وأكت رنجايا ذاته كل منهما يقوم مقام اليقين كون yaqini kowanne ɗaya daga cikin su yana tsayawa a matsaya ta indal fuqaha a wurin wato a wurin ha abinda suke nema su gina hukunci a kai na farko shi ne mai yaqin ko ka ce al da wanda karfi shi ake kira al din na biyu shi ne su zan na uku ne a zan wanda ke gairul ghalib kenan bai wurin jayi da yawa sai da za a ce abin nan ba to duk wannan suna iya gina hukunci a kansa ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه يا هل تجن hukunci na shari'a akai an gane ko akan me akan ghalabatu zanni dinnan ko akan me ko azanni dinnan amma da sharadi idza fuqid al-yaqin idan ba a sami yaqini ba allazi qallama yahsulu inda al-ijtihad wanda shi yaqini da wuya ya tabbatu ma a same shi inda al-ijtihadi a babin ijtihadi domin yaqini in an sami yaqini babun nafsi ne kawai yanzu dangane da wajibcin sallah kan zato ne ko yaki ne yaki ne sallah mun riga mun tabbata wannan ba ka da wani abin nan dan nufi ne karara da ya wajibta sallah amma waɗansu a hakam da za a zo kaga sai dai ka ce akan galibatul zanni ne dan tun da nufi bai zo a kansu ba ina fata mun fahimta dan nufi bai zo ba a kansu kallawa ba za ka ce musu da su ake ba sallah ma ya hakulu inda al-ijtihad ولهذا يجب العمل بخبر الواحد ده هكذا يزم واجبين أيكي ده الخبر idza na fika idan marwayin hadisin ya zanto fika ne wa yajibu al-amalu bi shahidati bi shahadati shahidaini kuma ya zama wajibi yin aiki da shaidar masu shaida guda biyu amma ta iya wa ai hada baki suke su kariya su da wanda suke wa shaida amma dai shari'a ta ce kai ne sai aiki da lokacin da shaidu suka ba da shaida yakini ka samu ko zato mai rinjaye zato mai rinjaye dan ba yakini bane ba yakini shine inda ka gani da idanka to amma kai ba gani da idanka wani ya zo ba da shaida ake ta iya waye da ce ta iya waye kare ta iya waye kuskure ta iya wanka ba komai na iya faruwa amma dai akan wannan zaka yi gini wa khabarul muqawwimaini idza kana adalaini haka eh, shari'a ta wajabta yin aiki da labarin mai muqawwimaini waɗanda suke bayar da kimar dabba da aka kashe idan kana adalaini idan sun kasance adalai idan ba ku manta ba cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya ba da ya ba da bayanin haramcin yin farauta a aikin haji idan mutum ya farauci dabba a aikin haji to kafara saki ne wato a kimanta masa wata dabba daidai da irinta a gida sai ya sayi ta gida din ya yanka naman ya sadaukar a matsayin kafarar wanda ya farauta to wannan wajen kimantawa din fa ko mun ilimin sa ko mun hankalin shi ba zai amfani da kimantawa da kansa ba dole ya hukumu bihi wa adalin minku ya nemo ɗansu adalai guda biyu an fahimta ko idan mutum ya farauci jimuna to sai ya nemo ɗansu adalai guda biyu jito dai ga jimuna ga tafsa ta ga komai ɗinta wata dabba ce cikin dabbobin gida wadda take da kamanceceniya da jimuna wadda akwai siffofi na kama sun haɗa su gama gabata an samu sun kimanta jimuna da rakumi dan kamance sai ne ake kallo ba girman jiki ba ko jimina tana da dogayen kafa shi mara kuma yana da mai haka tana da dogon wuya shi mara kuma haka to kaga sun fuka ma ba wata kamance sai ne tsakanin sa da ne da jimina balla a ce yanka sa to lokacin da waɗannan masu kimantawa suka kamanta suka ce ai dabbar da ka kashe din nan ta farauta mai kama da ita a gida ita ce kaza to sai aka karɓi hukuncin su aka yi aiki da shi an yi ne bisa da yaƙini ko bisa da galabatu zanni abinda ma da yake so shi aiki da waɗanda suka kawwama dabba a kama a aiki da wannan ai ba yaƙini bane ba galabatu zanni amma shari'a ta yarda da shi an gane ko ne wa kabar li muqawwimaina idza kana adalaini wa ya istihabu hukm ta hal al halin fi hal al shakki ya zama wajibi a ci gaba da rike hukuncin da ya wuce a da shi hali take in an samu shakka a yanzu an gane ko misali shakka fil ba da sahara kamar kai ne ka zo kai tsarki kai alwala kafin ka shigo masu masallaci har kai tafiyatul shi kenan kuma can an jima sai lokacin sallah yi za a tayar da sallah ta fi tunanin so alwala ta ta warware ko ba ta warware ba wannan cewa alwala ta warware ko ba ta warware ba da kuma hukuncin ɗazu lalle na yi alwala kafin in shigo masallaci wanne ne na da wanne ne yanzu cewa ina da alwala wancan shine na da to shine alhukuma sabiq cewa yanzu kuma akwai ta ko babu wannan kuma shine na yanzu to ga ka'ida idan shakka ta zo ta same ni ba ta iya rufe mun hukuncin da ya riga ya wuce bisa da ne ina fata an fahimta yanzu shakkar ina da alwala ko ba da alwala sai ta warware mun alwala ina da tabbacin alwala to wannan shakka da ta zo ba za ta rushe mun alwala ta ba shi ne yake cewa wa yajibu istihabu hukumil al sabit ya zama wajibi a ci gaba da abokantakar halin da ya wuce a baya fi hali take in an sami ne misali shakki fil hadasi ba da sahara ka wani mutum yayi shakka dangane da shin hadasi ya faru gare ne ko bai faru ba ba da sahara bayan yana in yayi sahara da li anna zahira baqa'uhu domin zahirin hukunci shine wanzuwar tsarkinka wa adamu hudusul mashkuki fihi abin nan da kake shakka a kansa cewa hadasi ya faru ko bai faru ba asali ko bai faru ba sai in ka same shi to karkashin wannan ne suka sai suke gina hukuncin al yaqin la yazalu bi shakka al-yaqinu la yazalu fi shakk ka'ida idan kana da yaqini to saka ba za ka rushe maka yaqinin ka ba sai dai yaqini dan uwansa ina da alwala sai ne sakar Allah tana nan ko ba ta nan ka'ida alwala tana ina da alwala sai na samu tabbas din nayi rihi ko nayi bawli ka'ida alwala ba ta nan tabbas din mutum yayi rihi ko yayi bawli wannan ni ne wanda ya rushe wancan yaqinin faruwar alwala amma shakkar nayi ko ban yi ba wannan shakkar ce ba ta rushe wancan yaqinin ina fata mu fahimta wannan to kaga a nan gurin da eh, ahalari kuma ya ce ban shakka fi hadisin waje ba alaihi wudu illa an yakuna muwaswisan sai duk wanda ya shakka cikin hadisi waje ba alaihi wudu alwala ta zama wajibi a kansa su nan gurin sun yi malamin malikiya wata ka'idar sai kalla daban abinda sai kalla daban suka ce ka'ida idan ana bin ka bashi sai kai shakkar na biya ko ban biya ba me za mu ɗauka ba biya ba har sai ka samu tabbacin ne ka biya suka ce to da kyau suka ce to sallah Allah ya wajabta ka kanta mata in baki ba yanda za a yi ka fita daga wannan wajen sai ka samu tabbacin ka yi ta amma in kana shakkar na yi ko ban yi ba me hukunci wannan sallar ba kai ba dan sai ka samu yakinin ne na yi sannan na yi sallah to sai suka ce to ai waccan alwalar da kai shakka a cikinta wannan shakkar za ta iya nasuwa cikin sallah tun da yanzu alwalar kana shakka ta warware ko ba ta warware ba to sai ka zo kai sallah bi wudu'in maskukin fihi fa yasri hadha shakku ila salati hal hiya batilatun am sahiha wa anta la takhruju min hadha al-ma'zik illa bi wudu'in فتيقنوا أنه موجود فتدخل به الصلاة فيسد هذا الانسان في الصلاة ابن ده يسد كثيرا لا يسد في جنة في الصلاة إذا كان ده سكر على الولاة وكان ده سكر صلاة إذا كان ده يسين على الولاة وكان ده <laughs> الله سيئة مسجد سيئة مسجد تقول له أولا بابي سيئة مسجد تقول له كما ابن زعك هذا سنة شيء نفسي ده حديثي بابي أنه ذاك إنه وليات اليوم الله لكن يا ولا ko yanzu ina cikin sallah sai in ji kamar na rihi ko ban yi manzo Allah ce bayan da za a yi ka fita daga cikin sallah sai in ka ji wari ko in ka ji kara kaga wannan ci ne cewa na yi ko ban yi ba kaga shakka da sai manzo Allah ta yi ba ruwanka da wannan shakka ba za ka aiki da ita ba to da wannan hadisin kawai za ka rushe in wannan hadisin ba za ka iya rushe ba ina fata an fahimta ma'ana dai wannan na nuna mana cewa ba dukkan magana sai ta malamai idan mu gani za mu rushe ta kai tsaye mu take ta ba suna da nazarin baya nuna cewa mu goyi bayan su akai amma mu tsaya mu kalli uzurin su shi amfanin uzurin shi ne ko da ka tashi rabbi ba za ka kawo samu sace ba za ka roƙa muku gafara mun gane wannan ko al-allama ibnu ابن qala al-allama ibnu فرحون fi kitabih تبصرة al-hukam وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب لأن الإنسان لو وجد وثيق لو وجد وثيقة في طريقة مورثه أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدد عدل بحق فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا والحلف بمجرد بمجرده وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التعطيل لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن وتتنزل منزلة التحقيق nan da yana so ya ta kafa mana hujja ne akan cewa zato mai rinjaye ana daukan shi a matsayin ne yakini a wurin fuqaha sun san ta mai zato mai za su gina hukunci a kai an fahimta ko shi ne ke kana ibn babban malami ne cikin mazhabar malikiya fi kitabihi tafsirul hukam yace wa yunazzalu manzilatu tahqiqi adh-dhann abinda yake nufi wa yunazzalu adh-dhann manzilatu tahqiq ana saukar da zato masauka ta tabbas masauka ta yake wato zato mai rinjaye ana ba shi daidai da mai matsayi ne yake ne shine wa yunazzalu manzilatu tahqiq adh-dhann al-ghalib adh-dhann al-ghalib shi zato mai rinjaye yunazzalu manzilatu tahqiq saboda mai li'anna al-insana yace domin shi dan adam law wajada wasiqatan fi tarikati muwarrithihi inda a ce zai samu wata takarda rubutacciya a cikin kayan gadon wanda ya gada aw wajada zalika bi khabtihi ko ya samu hakan da rubutun wanda ya gada din aw bi khabti man yasiqu bihi ko da rubutun wani wanda ya aminta cewa lalle abokin wani ne kuma abokin ma amintacce an gane ko aw akbarahu adalun ko kuma wani mutum adali ya zo ba wannan magajin labari bi haƙƙin da wani haƙƙi na wannan da ke cikin wannan dukiya an gane ko mutum ne ya gaji dukiyar mahaifinsa yana cikin bincika kaya sai ya rubutacce takarda da hannun mahaifinsa wani yana bi na naira dubu ɗari biyu da hamsin ko ya gani da rubutun wani aminin mahaifin wanda ke amintacce kamar ya rubuta a madadin wani wani yana bin wani naira dubu ɗari kuma ni ne na zama shaida a tsakani ya ajiye wannan takardar ko ya ga wani amintaccen mutum ya zo ya ce wani na zo maka tajiya ce wani ya rasu kaza kaza bayan ya zama tajiya ce amma fa manta wani na bin sa kudi naira kaza waɗannan labarai guda uku ko dai ga takarda da rubutun wa mahaifinsa ko da rubutun wani amintaccen mutum duk a cikin dukiyar je ko kuma wani adali ya zo ba da shaida da cewa fa akwai wani haƙƙi kaza akan mahaifinka ana jinsa kaza ko yayi kaza ko yayi kaza ko akwai kafara ko biya bai biya ba da sauransu ya faɗo wani haƙƙi shine sai mara da ce fal manqulu jawazu da'awa bi misli hadha fal manqulu abinda aka turo aka ruwaito daga wajen malamai jawazu da'awa bi misli hadha a iya kafa da'awa da irin wannan abin nufi shi dan nan dole ya da ko wannan haƙƙi akan mahaifinsa tun daga mahaifinsa ya bari a rubuce da rubutun hannunsa ko da rubutun wani amintacce ko ga wani adali ya zo ya yi wannan ina fata an fahimta wal halifu bi mujarradihi ko mutum zai iya rantsuwa akan akan akwai wannan haƙƙi ta hanyar wannan takardar kadai ko wannan labarin daga adali kadai wa hadhihi al-asbab waɗannan sababba ko da muka lissafa gaba ɗayan su la tufidu illa dhanna ai su suke fa'idantarwa dole tahqiq ba yake ne ba amma kuma za a gina hukunci a ne akan dan mutum ya zo takardar takaddar mahaifinsa cewa ana bi na bashi kaza sai ce a ah, to lalle gashi baba da kansa ya rubuta ana bin shi bashi kuma har ya ajiye cikin burewa ɗinsa lallai da sai da rinjaye shi ne ana bin sa amma yaƙini ne ba yaƙini ba ne saboda ta iya yiwa ya rubuta takardar ana bin sa din kuma shi ya biya bai rubuta takardar ya biya ba <laughs> akwai wannan ina fata an fahimta ta iya yiwa shi wancan ya shaida lokacin da aka bada bashi amma mahaifin ya je ya biya ko ba tare da ya kira shi ya zama da cewa na biya ba tana iya ko bata iya ba to amma za ka yi aiki da wancan mai galabata zanne da ne ya ina fata an fahimta wato wannan na nuna ana gina hukunce hukunce galibi akan zato mai rinjaye ba wai lalle ne sai an same shi ba yace lakin na galibal ahkami sai dai galibin hukunce hukunce wa shahadati da dai da mutane ke bayarwa inna ma tambani ala zanni sukan gini ne kadai akan zato wa tatanazzalu manzilatu tahqiqi su kuma zaka zakan nan sai a ɗora su a madora ta ta hakiki madora masauka ta tabbas kai ne sai ki ne wajen fiqhi masail adida حكم فيها بصحة بناء على ما في الظن المكلف واما ما ورد من النهي عن العمل بالظن فهو الظن المرجوح الذي لا يقوم عليه دليل بل هو قائم قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع قال تعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس جميل ولقد جاءهم من ربهم الهدى والله اعلم كتب في الفقه مسائل عديده لكن بقي اكو مساله لي دوا حكم فيها بصحه اكا حكم تسوى ان جاتتوني سو مسألول بناء على ما في ذنب المكلف بين جني ابي تغابين دي سكين زكام مكلف انا فتام رئيسا ينزو كودا مسالي صلو لي دمتين من ذا الله كيف sallu kama da aitu muni sallu muka karanta littafin sifar salatin nabi muka koyi sallar annabi da shi amma lokacin da muka yi muka kammala idan wani ce yanzu wannan sallar da kai haka annabi za ka ce ne za ka ce eh bisa ga tabbas ko bisa ga zato mai rinjaye cikin da kasan ba za ka bada cewa ta tabbas ɗari bisa ɗari yadda annabi ya haka na ya rufu ila da sujada ta da karatun da budud da gunna da makarin huruf <laughs> na masala ne inda yake za a bar tukun da shi'in fa'atu minhu mastafa'atu amma ba wai ɗari bisa dari ba mastafa'atu muke yi saboda haka mutum zai ce bisa ga so garin zai haka manzo Allah ya kaza bisa ga so garin zai haka manzo Allah ya kaza amma ba bisa ga yakini ɗari bisa dari ba shine sai da dama daga cikin fito fiqh hukuma fiha bi sihha za a hukunta cewa sahiha ne bina ala ma fi zannil mukallaf don yin gini a bisa ga abin da ke cikin zaton shi mukallaf da aka dora yin aiki wa amma ma wara da minan al-amal bi dhanni amma dan wani zai zo ah to tun da haka ne to ina ya zamu da ayoyi waɗanda suke zargin wanda yake aiki da zato yanzu ta nuna mana kun nuna cikin karatu cewa ana aiki da zato ba kuma waɗansu ayoyi sun zo sun ce kana aiki da zato shi ne cewa amma ma wara da minan al-amal bi dhanni amma abin da ya zo na yin hani dangane da yin aiki da zato fa huwa dhannul marjuh to wannan zato ne wanda aka rinjaya ba zato mai rinjaye ba zato mara rinjaye shine shari'a ta hana a aiki da shi allazi la yaqumu alaihi dalil wanda babu wani dalili da yake karfafa shi bal huwa qa'imun ala hawa zato ne wanda ya gino akan san rai wal gharad al mukhalif li shar'i da wata manufa da ta sabawa ita kanta shari'a qala ta'ala ubangiji sai in yattabi'una illa dhann وإن الظن لا يغني من الحق شيئا قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى kaga nan duk ana zargin zato ina fata an fahimta to kaga a nan wurin idan wani ya kawo maka waɗannan ayoyin dan yi mu'araba kan abin da ka gina sai ka ce masa azzannu zannani hunaka zannun ghalib wa hunaka zannun maglub ko ka ce hunaka zannun rajih wa hunaka zannun مرجو شريعه دا اكيد الظن المرجوح وند شنو الظن الغالب اما شريعه بتدبا اكيد الظن المرجوح وند شنو الظن المغلوب الظن الراجح الظن الغالب ان دا اكيد حسن ما اذا متي بايوين القران جيجا في wannan الظن الغالب في الله يا كما سنا علمي ما saboda zai zai yake da ilimi din wajen hukunci ba wai a wajen karfafa a zuciya ayyuki ne ya ce zanni zanni mai rijaye amma wajen hukunci fa yadda za ka yi aiki da wannan haka za ka yi mai za ka yi aiki da wannan shi yasa kawai Allah sai sa masa suna ilimi na sha buga mana misali da faɗin Allah ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatun fala tarji'uhunna ilal kuffar mata da suke hijira su zo wajen mummune aka ce ku jarraba su ku jarraba su nan ku gane imanin ku fankahinuhun ku jarrabe su jarraba su kuma shine a ce su yi sallah su yi a ce su fita kalmar shahada su yi a ce su yi waɗansu ayyuka na musulunci a ga su yi to da sun yi wannan ke nan an karbi imanin to amma idan wani ya tambaye ka cewa shin kana da yaƙini ɗari da ɗari wancan mummuna ce ka ce a ba wai yaƙini ne ba ina da zato mai rinjaye mun ce ina fata an fahimta don yaƙini ne sai in ka san abin da ke cikin zuciya kai ko ba za ka iya san abin da ke cikin zuciya ba yanzu ka lura da alamomi na zahiri su ne annutuku bi shahadatayn iqamatu salaha. إيتاء الزكاة وغير ذلك من أعمال الإسلام الظاهرة فاستدلت بهذا على أنها مسلمة كيف حجة أنك كان سوى مسلمات كاكاي وأن النبي سجمي الظن الراجح الظن الراجح ما بيكيني بقى فما وأن الظن الراجح إذن سأل الله سامس صنع إلي فإن علمتموهن مؤمنات بيتوا فإن ظننتموهن مؤمنات سيتوا فإن علمتموهن كنت kun إلا من سوى سوم mummunai din ne فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن المهم ان الله سبحانه وتعالى سمى غلبة الظن سمى غلبة الظن علما أقول فايدكو شو أنا أقول تعالى اعتقد أنا أقول muka tafi أنا أقول dan naga أنا أقول da tsoro أنا أقول iya wancan أنا أقول da yana أنا tsoro kuma kuna zuwa wajen karatun mala أنا أقول to shi kenan idan akwai mai tambaya sai sai na'am bismillah eh الحكم على شيء فرع عن تصوره ايه الحكم على شيء فرع عن تصوره abinda wannan ke nufi ba ka iya ba abu hukunci sai in ka fahimce tasawur sai shi ne kun fahaman sahihan ina fata mu fahimta tasawur sai shi ne fahimtarsa shi ne suka ce hukunci akan abu reshe ne na fahimtarsa fahimtarsa shi ne asali hukunci a kansa kuma sai zama mai reshe yanzu misali wannan tabar koda su mun ganta ko mu ganta ba mun ganta da ido da sauransu to a nan gune idan wani ce za ta kai nawa ganinta ne ba ka dama ka iya gane za ta kai <laughs> za ta kai kaza amma ina da tibir ko da a gida a ji kana tsammanin za ta yi nawa <laughs> daga ta ya zai iya hukunci akan ta ba ban ganta ba don wannan hukunci na farashi din zai gini ne akan ne fahimtar abin amma sai na suranta maka ita ina da tibir ko da a gida sanyo karama ba ta fota fi da saya ba ko ban fi so uku ne amfani da ita ba ko mai yar japan ce ko yar tana ce mai batir biyu kanana kana tsammanin za ka yi nawa yanzu wannan ta yi ne za ka iya hukunci don ka yi tasawur amma abin da duk da kai tasawur ɗinsa ba za ka iya hukunci a kan shi ina fata mun fahimta to shine abin da suke nufi da wannan zancen al-hukmu ala shay'i far'un an tasawuri shi hukuncin reshe ne na fahimtar abu fahimtar abu shine mai asali sannan kuma sai ka zo kai hukunci akan abu eh ina da tabar koda a gida farace ko baka ce zaka ce aya zan iya sanin farace ko baka ce sai in na ganta tukuna sai in faɗi launin ta dan bayyana launin ta ko bayyana farashin ta ko bayyana quality din duk wannan zai gina ne bayan ganin ido ko kuma bayan bayawa mutum bayani to sai iya bada hukunci an fahimta ko na'am Eh. a kabar al-ahad wanda ce ba a kafa wajen da kabar al-ahad ai dan bid'a ne wanda ya karanta da gangan bid'a ya rima ba tare da ya sani ba amma asalin aqida ta cewa kabar al-ahad la yuhtaju bihi fil aqaid wannan ita kanta wannan aqidar bid'a ce dan a wurin magabata kamar da Imam Shafi'i ya ta faɗa ne za sa hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata to kaga anan sahal hadisu sawa'un ja'a bi tariqin mutawatirin aw ja'a an tariqil ahad ba ruwansa aslan ma kasa hadisi gida biyu hadisi mutawatiri da hadisi ahad wannan kasan ma ba lawan matsalar hadisi ka kawo shi ba tusa musu shi akai kawai amma baya cikin ajandar malaman hadisi alkudama saboda haka bid'a ne shi kanshi wato cewa ba a kafa hujja da al ahad illa fil aqaid lokacin da mu'az bin jabal ya tafi kasar yaman manzo Allah ya tura shi kadai ne kuma da yaje ya isar da kalmar shahada hasali ma ta yi fale kun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu la ilaha illallah wanda ita ce ummul aqaid kulluha asrul usul gaba ɗaya kenan kaga na'am wa alaikum eh? sai ki biya A bai sai ta bayi ai dole ne biya lokacin nan idan mai bashi ya je kai kara kotu kaga dole alkali ya nuzunta wannan wannan takardar tana matsayin shaida balantana kuma da yadda aminin mahaifin ya tabbatar dole ya biya yi don mutum ya kibiya kenan bai wa ba mahaifin sagata ba bai wa mahaifin sagata ba na'am eh maganar eh ban ji sosai ban ji magana ka wasu eh. shi ne ce maka tusa musu shi aka yi amma aslan ba malaman hadisi guda ma suka kawo shi ba a akwai abubuwa da dama da suka shiga cikin ilimin addinin musulunci waɗanda asalin su ba sa wannan ya faru ne sakamakon cakuduwar musulmi da waɗanda ba musulmi ba da kuma tasirin ilimin falsafa a cikin ilimomi na musulunci musamman ilimin usulul fiqh da wani bangare na usulul hadisi shi kuma kan su su malaman hadisi sun suna amfani da shi don wajen kullum aiki da ahar don abin da su ya sa malaman hadisi suke suka kyale shi suke aiki da shi suna aiki da shi ne a babin tarbihi. da za ta ara da adilla dalilai sun ci karo da juna wani hadisin ya ce a yi kaza wani hadisin ya ce a yi kaza an yi an yi a haɗa su su hadu sun ki dan ba da za'i la tariqan lil jam'i bainahuma sannan kuma an kasa samun sahihin tarihin da zai nuna haza mutaqaddimun wa haza mutaakhir wanda inda an gane wannan ta a ce al-mutaakhir nasakh al-mutaqaddim a zai zama ya shiga babin nasikh wal mansukh to an kasa tabbatar da wannan an kasa tabbatar da wannan to kaga nan sai ai tarjihi to a wajen tarjihi abinda mutum goma suka rawaito baya daidai da abinda mutum ɗaya ya rawaito a nan kawai suke amfani da shi amma ba wai akan cewa wannan kabar al'ahad dan ya kawo akida ba za a amfani da shi ba sai in hukunci ya tabbatar idan za a gina akida sai an samu mutawatir ba ruwansu da wannan kwata kwata malaman hadisi ba ruwan su da wannan malaman suna ba ruwan su da wannan na'am eh gaskiya ne ban ji ba eh. to akwai tafsirai da yawa amma dai ba kamar tafsirin sa'adi daga cikin tafsirai na kasa-kasa wanda baya shiga cikin waɗansu ababai na ilimin tafsiri da yawa kawai abin da yake so ya nuna ma me ma'anar bai damu da lirabi kaza da kaza da kaza da waɗansu um, uh, na hausar su luga waye da waye ba ma'anar ayar to wannan tafsirin sa'adi yana da matukar kyau zai taimaka mutum sosai da sosai na fi gamsuwa da shi inda a tafsiri ne na kasa kasa sama da kowane tafsiri hmm. na'am eh ban ba eh ban ba wanda ke kan wanda ya damu da lirabi a tafsirai na kasa kasa to ai duk wanda zai lirabi ko dai yi shi gaba ɗaya ko kuma yi shi rabi da rabi in yi shi rabi da rabi kaga ba zai gamsar ba yanzu misali idan mutum ya dauki a tashil ulum tanzil na ibn zuzai al-kalbi yana da kyau yana da kyau to amma gaba ɗaya ya fassara qur'ani cikin juz'i biyu ko mujalladi biyu amma fa yana da fa'idoji na lugha masu yawan gaske a wurare daban-daban fawaid masu yawa mutum zai samu a cikin bai sani ba yana da kyau don haka wannan yana ɗaya daga cikin littafin da yake da matukar muhimmanci a tafsiri duk da cewa a baban akida akwai ash'ariyanci ash'ariyanci haka amma dai a duba da tafsirin kansa mutum zai karu da shi sosai التفصيل لعلوم التنزيل juzai alkalbi a tafsir li ulum tanzil juz'i biyu ne da littafin yana da kyau kwarai da gaske na'am bismillah wanne fal manqulu abinda aka rawaito wajen malamai jawazu da'awa halaccin yin da'awa yin da'awar wannan haƙƙin bi misli haza a sakamakon waɗannan ƙara'in din misali kana bin mutum bashi din amma ba shaida ba komai bayan ya mutu sai ɗansa ya samu takarda a cikin wannan sai ka samu labarin kuma ɗan nasa yana takarda sai kuma ka ce ya baka bashin sai ya hana ka sai ka je wajen alƙali sai kaza ina fata mun fahimta saboda an samu wani abin da zai iya tabbatar da haƙin ka shine wannan rubutacce takarda eh. na'am alaikum salam wajen mai da komai eh ai shine muka ce kullum ibada ana kallanta ne a janibi biyu janibi fitahi ta yadda a fiki hance in mun kalli sallar ka mu ce ta yi muka tambaye ka alwala kayi ta yadda ake bukata sallah ka cika sharuɗinta duk mai fikihin duniya zai ce maka kayi sallah amma ba da tabbas ne sai an karba ko ba karba ba don tasirin niyya wajen karba ko rashin karba shi mai fikihu ko babu ruwan shi da niyya sai ta janibin da ta shafi fikihu ta janibin da ta shafi fikihu ita niyya shine tamyizul ibadati ba'daha anil bad wa tamyizul fara'id anin nawafil ana kulla niyya ne dan bambanta tsakanin azhar da asar dan bambanta tsakanin farilla da nafila yayin da kake sallah azhar zaka kulla niyyar sallan azhar zaka yi amma ka yi ta dan Allah ka yi ta dan wani shi mai fikihu ba ruwanci da wannan sai malamin akida malamin akida ne zai sai to shi kenan fa wa inna malikul limri'in in ka yi dan Allah akwai lada in baka yi dan Allah ba kuma babu lada a hanci ka sauke wajibi amma mutum bai da lada a wajen Allah shi yasa maganar wannan ibn rajab alhambali cikin jami'ar ulumi wal hikam sharhin hadisin innamal a'malu bin niyyat din ya kamata kowane dalibi ilimi ya karanta shi ba ma so ɗaya ba in zai kama mutum ya karanta sau goma don ya fahimci me ake so a ce ba karamin ilimi ya zuba a wajen ba musamman dangane da masail da suke da alaka da niyya nan ne mutum zai gane shi kansa ya yake tsakani da Allah na'am alaikum salam eh hmm ya zama wajibi istishab idan an ce istishab ci gaba da rike abu duk da haka da ya bata zama yakini ba ta zama yakini shi kenan ko ta sa'in inda tara ce cikin ɗari ne bata zama yakini ba <laughs> na wa alaikum salam wai haddan ba gaskiya ne amma kuna haddacewa sosai malam na sun da kai kana yi kam na jaraba har sau biyu ko sau uku kama kana jaraba ba laifi gaskiya <laughs> ba sani ba saurayi wallahu alam insha Allah ta'ala daga darasi ne gaba sai mu ci gaba da dorai in Allah da har a ƙara sashi ba ne Allah shi taimaka mana sai mu tsaya a nan gurin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wato kal istinsar kamar kace al istinsar ya zama ne talabun nusra neman taimako wal murad bil dalil idan an ce ad dalil ma yustadallu bihi min nafs da haka idan an ce al istidlal ya zanto talabu ne talabud dalil kenan والمراد بالدليل ما يستدل به من نص او اجماع او غيرهما ابن ايك نبدا الدليل انا شيء ده ابن ايك كفى حجج سواء النص ني ايه كو حديث كو اجماع ني كو ونس والنظر والاستدلال بمعنى واحد اذا انت النظر انت الاستدلال معنى صحيح وهو ان كل منهما يؤدي الى المطلوب ومن كون ايه ده بتكنس هنا بايوا زو ابن ايك وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا أما دمالا يحدث أسوغا باتيا وجن تحريسا علم الضروري لعلم المكتسب وانا دن تنسيب نيكوي بيتي ما لا يقع أن نظر واستدلال أتشن علم الضروري ما يقع أن نظر واستدلال أتشن العلم المكتسب وين نفن داري رسيهم ما يقع أن نظر كوي يسلو وما يقع عن استدلال كوي يسلو دك معنى تازيا أما حتى أسوغا دابين دن توسيب نيكوي كالفة معنى amma inda zai faɗi ɗaya ma ya kyale ɗaya da ma'anar duk dai ta yi sawa'un kana nafiyan awai isbatan wa qala ba'dhum wadansu malamai suka ce an-nazar wa amma min al-istidlal lafazin an-nazar ya fi faɗin ma'ana sama da al-istidlal li'annahu yakunu fi at-tasawurat wa at-tasdiqat domin shi an-nazar zai iya kasancewa a cikin at-tasawurat abinda tunanin shi kai a zuci kila ka tana shi ba a yadda yake ba kamar yadda na ba mu misali tun farko wa tasdiqat da kuma ababen da ake kira at-tasdiqat abin da ya iya gaskatuwa wal istidlalu khassun bi tasdiqat amma al istidlalu kuma yana kefantar at tasdiqat wannan haka wadansu malamai suka faɗa wato al-nagaru النظر أعم من الاستدلال النظر كان يا فات معنى لأنه يكون في التصورات والتصديقات abinda tasawuri ne da abinda yake iya karban gaskiya ko rashin wato da yake karban gaskiya duk ana cewa an yi nazari amma al-istidlal ya shafi cikin me at-tasdiqat banda at-tasawurat amma a ganin gaskiya wadansu malamai suka ce duk ɗaya ne نعم والله والدليل هو المراد إلى المطلوب أو الدليل هو المرشد إلى المطلوب الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد فالدليل هو المرشد إلى المطلوب وهذا تعريف لغوي لأنه عام فقد يكون دليل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دليلا في الاصطلاح واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى إلى مطلوب خبري وقولنا ما اسم موصول أي الذي يمكن التوصل بصحيح النظر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النظر الصحيح أي النظر النظر النظر الصحيح فيه أي في ذلك الشيء إلى مطلوب خبري أي تصديقي كأن يقال في الدلالة على تحريم النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام جميل والدليل هو المرشد إلى المطلوب الدليل هو المرشد إلى المطلوب وتسيب shi في shi ke shirye بين بيت zuwa shine sai lafazin ad-dalil fa'ilu bi ma'ana fa'il wato dalil ala wazni fa'il ma'ana sa shine fa'il domin akan samu fa'il bi ma'ana fa'il sannan akan samu fa'il bi ma'ana maf'ul kamar idan kace al-katir ya iya me ma'ana sa al-maqtul aga fa'il bi ma'ana maf'ul ya iya zanto wa katilku bi ma'ana qatil bi ma'ana fa'il kenan ومن الدلالة <coughs> من الدلالة إذا لفظ الدلالة دي وهي الإرشاد في نسليتها فالدليل هو المرشد إلى المطلوب وهذا تعريف لغوي لأنه عام فقد يكون الدليل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دليلا في الاصطلاح وتديت الدليل هو المرشد إلى المطلوب وأن تعريفي لكون لغة دوما ها آه يسمى من دليلي بدا يسلي دك يدوغا دندك كيني ولا يسمى دليلا في الاصطلاح فكذا اصطلاحي بدا ان بتشي سنا دليلي با واصلاحا اما اصلاح وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري abinda ta hanyar nazari kyakkyawan nazari a cikinsa zai iya wa a sadu zuwa ga abin nema na ba da labari zai fassara maka zai cikin wa kaunina ma ismu mawsul lafazin ma yumkinu inna ai allazi yumkinu tawassulu bi sahihi nazari fihi shine abinda zai iya yiwa a sadu ta hanyar kyakkyawan nazari a cikinsa sa a sadu zuwa ga matsalobin khabari shine ce ma dinnan ismu mawsul ne ai allazi yumkinu tawassulu bi sahihin nazar bai ce bi sahihin nazar haza min idafati sifati ila al mawsul ingantaccen nazari abinda yake nufi nazari mai inganci wato kamar sai bi sahihin nazar kaga anan sahihi ya zama mudaf an nazar ya zama mudaf ilayhi sai yace min idafati sifati ila al mawsul ai ana siffanta siffa zuwa ga mai ita ko a siffanta abu zuwa ga mai mallakarsa da Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun samu nau'in idafa a nan gurin guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala ce subhana rabbika ko ga kuma rabbil izzati a nan gurin da ya kowanne rabbi dana na farko shine ne al-mudaf al-kaf dana shine me مضاف إليه نعم، نقول ما رب شيني المضاف الإذا شيني من مضاف إليه فما أنت ربك هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة المخلوق إلى أنا نقول الخالق هو من الرب المخلوق شيني الكاف وانت شيني من الله صلى الله عليه وسلم ربك من باب من باب إضافة المخلوق إلى خالقه أما أنا نقول رب izzati الإزة izza هل تأتي الله ce yawwa min babu idafatu sifati ila al-mawsuf kenan wato duk inda za ka kalli idafa ya kamata ka kalle ta da abin nan dinsu shine ibnu tamiya bayar da kaida yace duk abin da ake jingina wa Allah iri biyu ne abin da duk za a jingina shi ga Allah iri biyu ne yanzu zaka ce naqatullahi ko ba haka ba zaka ce ka'abatullahi ko ba haka ba sannan kuma zaka ce yadullahi zaka ce rahmatullahi duk abin da ake jinginawa Allah kashi biyu ne imma an kuna ayan wa imma an kuna ustaz da ba ta fahimta da abin da aka jingina ma Allah in abu ne mai gangan jiki na kansa ya zama mai min babu idafatul makhluqa ila ila khaliqi to wannan idafa din ta zama idafatu tashrif kenan an fahimta ko dan anan gurin naqatul lahi naqa din mai tace halitta ce ta ubangiji ka'abatullahi ka'abatullahi dan wani abu ne mun fasalun anillahi ta'ala ina fata an fahimta wannan ya zama min babu idafatul makhluq ila khaliqihi amma anan yadullahi rahmatullahi min babu idafatul mawsuf ila min babu idafatul sifatika ila al mawsuf biha ina fata an fahimta wato wannan idafa din ta tasrif wannan kuma idafa ce ta kasuffantawa ka suffanta suffa zuwa ga mai ita shine Allah yadullahi ya zama al yadu sifa ce min sifatillah rahmatullahi ya zama ar rahmatu sifa bi sifatillahi ta'ala ila akhirih amma nan gurin kullu kullu zalika khalqun min khalqillahi ta'ala wato akwai banci kenan tsakanin kaga daidai da rabbika da kuma me rabbil izzati duk inda aka yi idafa din wani abu wanda yake ba gangan jiki ne mai zaman kansa ba zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake ba gangan jiki ba a'a sifa ce yana neman abin da zai makale da shi aka siffanta shi zuwa ga Allah aka yi amfani da kalmar rabbu to wannan rabbu din sai dai ka fasara ta da sahibu kenan ina fata an fahimta amma duk inda aka yi idafan wani abu gangan jiki zuwa ga Allah aka amfani da kalmar rabbu to wannan rabbu din sai dai ka amfani da mai alkhaliqu kenan ina fata an fahimta ina ga muku galibi kenan to shi ke to kaga idan mutum ya san wannan zai huta da dama kuma zai samu hanyar yawa yan bid'a rabi ne yawan gaske hanyoyi da dama saboda su ba ta iya tantance ire-iren waɗannan ababen to wannan shine sirrin da ke cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Ibn Abdul Hadi da sirrin su Shamsuddin Az-Zahabi wato su fito maka da ka'idoji wanda zaka yi ta'amuli tare da nasoshi na shari'a da su ka samu hutu mai yawan gaske sai da ka shiga cikin nasi kanka a waye ba gidaje ba an fahimta ko sai mutum ya ya tsira daga fadawa cikin ramin tawili irin tawilin da zai kai shi wajen abin da sauran to da yake bi sahihin nazari daidai ke da yake ne bin nazari sahihi amma sai ce bi sahihin nazari inda zai ce bin nazar sahihi jumla ta yi ko ba ta yi ba kaga anan min babu idafatu sifa ila al-mawsuf kenan eh da sai sahihi din nan mudaf an-nazar mudaf ilayhi kaga idafatu sifa ila al-mawsuf kenan ai an-nazar sahihi fihi ai bi zalika shay wannan shay din da ya fasara shi da cewa ma yumkinu ila matalubin khabari ai tasdiqi ka an yuqala fi dalalati ala tahrim an-nabiz an nabiy mustir وكل مسكر حرام لقوله كل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام وتكاد دليل شيء ده ابن ذاك ذا تهني النظر يأتيكن ذاك سعد زوا جمي زوا جا مطلوب الخبري ابن ذاك كلمة وان ذاك بعد لباري دون لو كتن ذاك كنا النبي حرام كنا بعد من هنا لباري تكي بايروا لباري تكي بايروا نحرم تن أبو أسمى مسجد أي تصديقي ابن ذاك كنا خبري تصديقي ابن ذا إيه كي كربر أجد كتاي سكينا ka an yi kala fi dalalata ila tahrimin nabi mutumin da yake son ya nuna haramcin nabi shine simin tsini yayin da ya canja zai iya bugarwa zai zo ya ce mana annabi zu annabi zu muskil domin yana sa maye wa kullu muskilin haram to kaga ai dukkan muskil ya zama mai haram bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu muskilin haram fa lazama anhu abinda zai lazanta wannan shine annabi zu haram kenan wato kenan wata dabara ce suke sai su sai su fitar da sakamako ya riga ya san cewa manzan Allah ya haranta dukkan abin da yake mai abinda manzan Allah ce cewa ya kullu muskirin haram haka ya faɗa to sai zo ya samu wani abin sha ya canja shine annabi ya canja Har farkon abin da zai fara bashi ba kalman haram ba tunda ba shi nasu ya zo a kansa ba nasu bai ce ba kullu nabizin haram nafi cewa ya kulle mai to sai ya yi kokarin shin nabi din ya samu wannan sifar ta al-iskar sai ce annabi zo muskil ai ya gama da muskil daga nan sai ya tafi <laughs> ina fata mai da sai ce wa kullu muskirin haram idan ya zo sakamako sai ya yi mai sai ya cire nan gurin gaba daya a natija ta karshe da zai bayar sai ya ce mai annabi zo haram <laughs> saboda ya riga ya je sakamakon ba sai ya je doguwar hanyar ba nan wajen nazari ne zai ba wannan hanyar amma wajen ba da labari fa sai ta kai ta sai kawai tafi zuwa ga natija eh da shi abin da ya san aka rataya haramci da shi shine mai al-iskar shi aka rataya hukuncin shi da haka idan ya kalli abu ya daina yana sa iskar sai kokarin ya ba wannan sai ce jama'a annabi zubtir wannan abin nan din yana sa maye jama'a suka sallama yana sa maye yana sa maye sai ce wa kullu muskirin haram dukkan abu mai sa maye ya zama mai haram sakamakon wannan duk gaba ɗaya ne mai annabi haram wanda da daga farko ya faɗa annabi haram za su yi ƙarya ne ina na sai a ni ban yi magana akan annabi haram ba annabi zai muskiyar ne tukuna kuma kun yadda manzo Allah ya ce kullu muskirin haram to kenan annabi ya zama ne shine tafiyar da zai yi kenan sai fitar da sakamako yi mukaddima sannan ya fitar da natijar kenan wa yalzamu anhu annabi haram wa alam واعلم ان دليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والاجماع وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك واما ما اشتهر عند كثير من مؤلف الاصول بان الدليل هو ما افاد العلم واما ما يفيد الظن فهو اماره والاماره اضعف من الدليل فهو غير صحيح والظاهر ان هذه التفرقه جاءت من المعتزله ومن وافقه من نفاة الصفات لان الدليل هو ما ارشدك إلى المطلوب فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن فاستحقت ام الدليل في الحالين والعرب لا تفرق لا تفرق بين ما يجب العلم وما يجب الظن في إطلاق في إطلاق ام الدليل وقد تعبدنا الله بكل منهما والله أعلم. قلت واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم في دليل يسونا suna أبن زي وجب abin مثلا ونابو kattawatur kamar karkar mutawatir kamar almutawatir wal ijma duk waɗannan sunan su ne dalili wa ma kana mutaban lizanni haka duk abin da zai wajabta zato ya sa maka zato to shi ma ya zama mai dalili kal qiyas kamar qiyasi wa khabar al wahid da khabar al wahid daban cewa khabar al wahid cewa yana samu mutum zato ne ba ilimi ba wannan ba mazhabin ahlus sunna wal jamaa bane ba amma ilimin usul fiqh ilimi ne da ya tasirantu da yin ilmul kalam dan haka sai suke so a fahimtar su khabar al wahid la yufidu al-ilma wa innama yufidu dhann amma a wajen malaman sunna khabar al wahid yufidu me al-ilm ba wai az-zann ba kenan wa nahu dhalik wa amma mashtahara inda kafirin min mu'allif al-usul amma abin da ya tahara a wurin da yawa daga cikin masu yin wallafa a cikin ilimin usul fiqh bi anna ad-dalil huwa ma afada al-ilma cewa ba abin da ke karban dalili sai abin da ya fa'idantar da ilimi wa amma ma yusidu zanna fa huwa amara abin da ya fa'idantar da zato ba a ce masa dalili sai dai a ce masa amara wato sai dai a kira shi da suna alama ce ba wai abin nan ba wato sai dai a ce masa amara alama wal amara ta adafu min ad-dalil kuma ita amara ba ta kai dalili karfi ba fa huwa ghairu sahih wannan ba sahihin zance bane ba والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ظاهر ما جنا شيء wannan rarrabewa din a ce duk abin da ya fa'idantar da ilimi ya zama dalili abin da ya fa'idantar da zato kuma ya zama amara rarrabe haka din wannan wannan daga mu'tazila ne su so kawo wannan a cikin ilimin usul fiqh ba malaman sunna ba wa man wafaqahum da su da ire-iren wanda suka biye musu min nufati cikin waɗanda suke rushe sifofin Allah wato kamar su wato khawarij da sauran waɗanda suke rushe sufofin Allah ko dai gaba ɗaya ko wani sashi kamar su a sha'ira ai kuma suna rushe sufofin Allah bi anna dalila huwa ma arsalaka ila al-matlub domin dalili shine abin da zai shiryar da kai zuwa ga wato abin da kake nema faqad yurkiduka marratan ila ilmi wani lokacin zai shiryar da kai zuwa ga ilimi ne yaqini wa marratan ila dhanni wani lokacin ya shiryar da kai zuwa ga dalili fasta haqqasma dalil fil halayn a cikin dukkan halayen guda biyu ya cancanta a sa masa sunan dalil sawa'un arshadaka ila ilmi aw arshadaka ila dhann wal arabu la tufarriqu bayna ma yujibu al ilma wa ma yujibu dhann larabawa ba sa bambance tsakanin abin da ke wajabtar da ilimi na yaqini da kuma abin da ke wajabtar da zato fi itlaq ismi dalili wajen a bashi suna na ad-dalil wa qad ta'abbadana Allahu bi kullin minhuma Allah kuma ya bautar da mu da dukkan guda biyu ya bautar da mu da ilimi na yaqini ya bautar da mu da me da zato azzan azzanur rajih taban Allah ya bautar da mu da wallahu alam ubangiji ta'ala shine mafi sani ina ga kai mu dakata anan ko mm. ina ga yana da kyau mu taimaki zunan mu rinka yin nazari kuma kamar yadda na sha faɗa mana cewa nazari mai fa'ida shine nazarin da ka yi shi a ranar da aka ɗauki darasi ba ka bari aka kwana ba idan mutum ya bari aka kwana zai iya manta gaba daya amma idan mutum ya yi nazarinsa a ranar da aka yi darasin to zai taimaka masa wajen rikewa Allah ya taimaka mana sai mu dakata haka tun da lokaci yayi wadansu za su je wadansu karatu sukan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يلا ما كده يبقى لا haka. Idan alfajir ya riga ya keto rana ba ta riga ta fito ba gari ya yi ta iska ba ta fito a lokacin da daɗi ta yadda wannan iska ke ratsa mutum ya biya ta kiranta da ita haka wanda ya zauna da kai yake jin dabi'un ka suna ratsa shi a hankali cikin sauki an gane ku kaga nan ma akada alaka baina akhlaqi mamduhihi wa nasim sabah wal jami'u bainahuma anna kullu minhuma latifun wa raqiq Wata ɗabi'un masu sauki ne ma lauki wa qala akhar bayan ne cewa wanda yake bugawa ko yake kufantawa ko abin da yake kai kufanta ka annama alma'u mau fi qafa'in wa qaddara za'ibul lujayn lafazin al-lujayn wato shine al-fidda azurfa ke za'ibul lujayn wato azurfa da aka narka wanda take gudana wanda take kwaranya to sai ke ka annama alma'u mau fi qafa'in sai ka ce ruwa wanda ke garau safa safa'in wajen tatuwarsa da kasancewarsa garau wa kadijara yayin da ya gudana kai ka ce za'ibul lajai ne wato narkakkiyar azurfa ce take gudana wato idan mutum ya san azurfa yayi ta'amuli da masu ta'amuli da ita a kamar kadda ita tana zama garau ne yayin da wuta ta tsaka tana kadda ita to sai ka san sassanta ruwan da yake gudu daidai da azurfa wajen ne wajen zaman sa mai haske garai da ya gurbata da wani bakon abu ba ma sun ce ruwa lokacin da yake gudu ya fi tsaka sama da in yana tsaye wuri guda kuma in yana tsaye wuri guda yakan zama tattara ce ta amma lokacin da yake gudu ko da yana da yana gudu yana gudu yana gudu kan idan ka tare ko yanzu a nan gurin ka ka gado da in za ka tare shi can gaba zai zo inda zai zo maka gare da tun ya riga ya yi ƙasa ya yi ya riga ya yi gefe sai ruwan gare ya zahale gargadai da ke gudana to kaga a nan gurin yana son ya siffanta ruwa wanda yake mai gudana wajen haske kamar azurfa ce wadda take narkakkiya عندنا gane wannan ko to karanta bahas في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ طبعا فأراد أن يأتي له بنتيج فقوى فيه الصفة وهي الضياء والإشراق فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها ولبيان هذه المضاهاة مضاهاة أتى بالشاعر البيت أمم. الفرق أتكلم من واقع shine an takassantu biya'i wa in jawasa kiwana fi ulul makani arafa sha'iru anna mamduhahu mawaƙin ya san cewa wanda yake so ya yaba wadi'ul wajhi mai kallon fuska ne ali tal'ati mai hasken biri ne da ka ganshi a dire za a ganshi na da haske yayin da dai ya leko waje yana da ban sha'awa fa arada an yati bi misalin takawa fi sifa sai ya zo sai ya so ya kawo wani misali wanda wannan sifa ta haske take karfafuwa a cikin sa وهي الضياء وفي حسي والإسرار بكالي فلم يجد أقوى من الشمس بيضا وانا أبو ما في كلفا كفا بكالي ما في كلفا حسي دا كلفا كالي من الشمس كما دلانا فضاهاه بها هي كما انتاك دلانا بك ولبيان المضاهات dan kokarin yin bayanin wannan kamanceceniya din a tabil kafi sai zo da lafazin kaf hanta kaskanci wato wannan kaɗin ita ce adatu tasbihi wato ita ce na'urar da ake amfani da ta ko karikitan da ake amfani da su wajen ne kulla kamantacce ne tsakanin abu da abu وفي البيت الثاني وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفه بالأسد بالأسد بالأسد الأولى وبالخيط الثانية وبين هذه المباهات بأداة هي كبير كاس في أبيت الذي رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين ما وجن يا جوان ديك سوي صفن تا وان ديك سوي يبا ينا صفن توان في بداجي ثم الشجاعة ومسارعة الشدائد توني جارن تا دكما ينكو كوا yau wannan musiba ta taso ya jure ta wuce wannan musiba ta taso ya jure ta wuce wato haka ya ga wanda yake so ya siffanta da wanda yake so ya baya ki fa ba haka lahu annaziraini sai ya ta ko masa masu kama da shi iri biyu fi kullum minhuma ihda hatayn sifatayn kowanne ɗaya daga cikin su yana da ɗaya daga cikin nan da ake so kawiya wanda take tana da ƙarfi ta tsarin fa ba hahu bil akadi fil ula to yi kokarin kamanta shi da zaki fil ula wato a cikin sifa ta farko wanda ita ce ne a shaja'a wa bi ya kuma kamanta shi da takobi fisaniya a cikin sufa ta biyu wadda ita ce ne musara cikin dai wa bayyana hadhihi al-mudaha ne kokarin bayyana wannan ne bi adatin wato da wata adatu tasbihi a hiyal kafu ita ce harafi na kaf an gane ko yace mata an takallaita fi shaja'ati wal iqdami wa sayfi fi qira'il khutubi kaga an takallaita fi shaja'ati wal iqdami wannan ya gama sifanta shi da jarinta wa sayfi yani wa an takallaita fi qira'il khutubi an gane ko وفي البيت الثالث وفي البيت الثالث وجد الشاعر اخلاق صديقه بنكة لطيفة ترتاه لها النفوس فعمل على ان ياتي لها بنذير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى فرأى ان نسيم الصباح كذلك فقعد المماثلة بينهما فحسب المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن أبيت نأكك كيني كأن أخلاقك في لطفها ورفقة فيها نسيم الصباح wato a wannan baiti wajen da sha'iru akhlaqa sadiqihi shi mawakin ya samu ɗabi'un abokinsa da yake son ya farzanta dani sakan kyawawa ne latifatan masu taushi akan sa mutum danisul akhlaq idan ya zanto hasanul akhlaq an gane ko a ce li damasati akhlatihi ma'ana li husni akhlatihi wajada sha'ir wa akhlata sadiqihi da misatan ya samu dabi'un ko halayen abokin sa kyawawa ne kyawawan dabi'u ne ba munanan dabi'u ba latifatan masu tausi ne tartahu lahan nafs zuciya na hutawa da mai irin wannan sufar ba ta jin kunci fa amala فعمل على أن يأتي لها بنذير sai ya kokarin ya kawo wani abin da ya kama da wannan tatajalla fihi hadhihi sifa abinda wannan sifa za ta bayyana a cikin sa shine tatajalla yani tazhar wa taqwa sannan ta zamanto tana da karfi bayyana sifan kawai ba zai wadatar ba sai in ta bayyana da karfin ta fara'a anna nasima qada sai da cewa iskan da ke tasowa da safe kazalika kamar hakan take wato mai taushi ce kuma taushin ta din ya kai matukar a buga misali ne fa akada al mumasalata sai ya kulla kamanceceniya bainahuma tsakankanin su wa bayyana hadhihi al mumasalata bil harf da ya kokarin ya kawo wani harafi ya zanto shi ne igiyar kulli na kamance shi ne ɗin wannan harafin shi ne harafin ta anna an gane ko ina jin wannan mamun fahimta wato ci gaba ci gaba ci gaba عمل الشاعر على ان يجد مثيلا للماء الصافي كقواسيم صفه الصفاء فرأى ان القبة الغائبة تتجلى فيها هذه الصفة تماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة وفي البيت الرابع أبيت له اسمه كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللذين عمل الشاعر موكل يا يتقوى زود همالي على أن يجد مثيلا للماء الصافي يساو وانا أظن له كما دلوا تاتكي جري تقوى فيه صفة الصفاء صفة الصفاء ذاته كالفي أتكنسا fara'a annal shabbata ba sai ya ga cewa azurfa wa anna allazi dalla ala hadhihi al-mumathala abinda kuma yake nuna wannan kamanceceniya din ba ba wai kawo kalmomin bane ba na farkon da na biyun a'a adatan adatun wata kalma ce wata na'ura ce da ake amfani da ta hiyar kaf ita ce harafin kaf wajen an ta kaskantu au ka ko harafin ka anna wajen ka anna malma'u fi safa'in ta ko dai ka ko ka anna wa hadha yusamma bit tasbihi wannan kokari na kamanta abu da abu misalta abu da abu shine a babin balaga ake kira at-tasbihi أمامك يعني جعل شيء شبيها لشيء وصف شيء بصفة يشترك فيه مع شيء آخر واللي شنو تشبيهه كمن تعبد أبو مثل تعبد أبو وشاء وشاء الذي وقد رأيت نعم، وقد رأيت نعم وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة نعم. الشيء الذي مراد تشبيهه ويسمى المشبه نعم. والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به وهذان يسميان wato za ka lura akan cewa eh, za ka eh, za ga cewa ba makawa sai an samu rukunai guda hudu don a kamanta abu da abu rukuni na farko a shi'un lazi yuradu tasbihu abinda ake son a siffanta shi abinda shi ake so a siffanta wa yusamma al-musabbahu ana kiran shi da suna al-musabbah na biyu a shi'un lazi yusabbahu bihi wanda kuma shi aka kamanta da wancan na farko ويسمى المشبه به انا كنا سنة المشبه به اتكون باب البلاغه المشبه به وهذان يسمى يعني طرفي التشبيه وده بين انا كنا سنة طرفي التشبيه wato babu inda za a cika mu tasbihi a duniya babu shi bangalolin tasbihi domin mai kamanta wanda aka kamanta ne da kuma wanda aka kamanta da na farko shi ne kira al-musabbahu al an gane ko tasbihuhu huwa alladhi yuradu tasbihuhu abinda shi ake so a kamanta ko na biyu kuma shine ne al musabbahu bihi al musabbahu bihi wa huwa alladhi يشبه به غيره وهو الذي يشبه به wanda sai ake kamanta wannan sa da shi wannan na farko ana kiransa al na biyu ana kiransa al bihi أها والصفة المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه وجه الصفة المشتركة akwai kuma sufa wadda suke tarayya tsakanin su tsakanin na farkon da na biyu sifar da suke tarayya a kanta wato samma ana kiranta a balaga wajhu shabahi ana kiranta wajhu shabahi an gane ko wajhu ashabahi uh -huh. يجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه في المشبه في المشبه في المشبه كما رأيت في الأمثلة. أي. ثم أداة التشبيه وهي لكات وكأن ونهوهما. ممتاز. والصفة المشتركة بين الطرفين، صفة دعته عليها فكان المشبه دمه المشبه به. wannan sifar da aka yi tarayya tsakanin al-mushabbahu wal mushabbahu bihi wa tusamma wajhu shabahi ana kiranta suna wajhu shabahi to anan yake faɗin wani abu mai muhimmanci yace wa yajibu an takuna hadhihi sifa ita wannan sifa da waɗannan ababai guda biyu suka tare a kanta ya zama wajibi ta zanto fil mushabbahu bihi fil mushabbahi bihi akwa wa ashhar minha fil mushabbah ta fi karfi a cikin al-mushabbahi bihi ta fi bayyana a cikin al-mushabbahi bihi sama da al-mushabbah ba yadda misali yake na ce an takallaitu fi shaja'ati wal ikdami anta kallaitu a cikin wannan magana tawa kaga anta me matsayinka al mushabbahu allai me matsayinka al mushabbahu bi to me kace adatu tasbihi ka sannan menene wajhu shabahi ashaja to kaga anan gurin wannan sifa akwai ta a cikin al mushabba akwai ta a cikin al mushabbahi bi to amma a ina tafi yawa a cikin al mushabbahi bi ka'idatu tasbihi kenan lalle ne sifar rabon na sifar ya zanto ya fi yawa a cikin ne al-musabbahi haka idan nace wa in ja wata kiwa na fi ulul makani ina nufin anta ka kiwa na fi ulul makani sai din har ma ka ketare tauraro wannan wajen wajen jiwon matsayi ko kaman tauraro ce wajen ne daukakar matsayi ina nuna sai din madaukaki ne wannan tauraro ma madaukakiya yake siffar da take tsakanin ku ita ce wajen hukuma ita ce daukaka to wannan kaso na daukaka tsakanin ka da tauraro wai fara mai sauka tauraro abin da yake so kenan abin da yake so kenan dole sifar musharaka ce tsakanin su wannan ne da wannan yana da ita amma wacce da take sannan idan nazo nace wato ka anna akhlaqa safinu fiha wa rizqatin na ce musaba ta wanda bai umka saboda taushin su saboda dadin su sai ka ce iskar ta fata to kenan akwai tarayya da juna tsakanin ɗabi'unka da iskar safe wajen wajen daɗi da sauransu amma waye suka so mai tsoka na wannan iskar safe tunda ita tana game duniya ne ko alal akalli mantaka shafi'a sai kuma sai wanda ka sani a garinka ne kawai yake jin daɗin wannan wanda bai ganka ba ka ga wancan ta sanya cewa to shine abin da yake nufi da cewa wa yajibu an takuna hadhihi sifatu fil mushabbah bihi akwa wa ashab ya kamata wannan sifar ta fi shahara kuma tafi karfi a cikin al bihi sama da al-musabbah kama ra'aita fil amsala kamar da gani cikin misalan da suka riga suka wuce wato abu guda biyu kenan na farko ta fi yawa sannan kuma ta fi shahara ko da kana da jarumta to jarumtar zaki ta fi taka sannan kuma ko da jarumtar ka ta shahara to jarumtar zaki ta fi taka shahara don duk inda aka faɗi zaki ko a wurin kowane yare a duniya to an yi da zaki jarumi ne kuma sarki ne a cikin daji amma kai din ba ko ina ne aka ambace ka ba za a ji jarumi ne kila sai ga wanda ya dan sanka cikin mutanen garin ko wayan da kake kaga shaharar da yawan duk wadancin tafi mun gane ko sai ne sai yace kuma adatu shabahi ko adatu tasbihi adatu tasbihi wannan shine rukuni na hudu shine adatu tasbihi me kace game da adatu tasbihi ثم أداة التسبيح وهي الكاف أها وهي الكاف al-kaf وكأن da makamantan su kenan zai zo nan gaba da ɗansa a dat amma wannan guda biyun sune asali a babin tasbihi ko ka ko ka anna amma za a iya kawo ɗansu a dat nan gaba to waɗannan sune ne arkanut tasbihi al-musabbah da al-musabbah bihi da wajhu shabahi da kuma adatu tasbihi wannan sune arkanut tasbihi rukunin tasbihi to waɗannan ababai waɗannan guda biyun su suka fi komai ƙarfi a cikin at da al-mushabba da da al-mushabbahu bihi dan ita sifa ga ta nan gurin amma kana san kullu alaka tsakanin mai ita da kuma wani wanda ya kama da shi dole sai ka samu al-mushabbahu ka samu al-mushabbahu bihi a cikin babin tasbih sai ka kiran su tarafa at-tasbih wato bangarorin tasbih guda biyu at-taraf al-awwal wal taraf al-thani li tasbih kana bima na labudda min wujudihima fi tasbih ba a shafe su sai in akwai wata manufa ta balaga kamar yadda zamu gani nan gaba amma a yanzu ka fahimci cewa ne tarafa at-tasbih idan ka da gaba ɗaya guda hudu alkanu tasbih kenan sai ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين وقد يكون المشبه محبوطا للعلم به ولكنه يقدر في الاعراب وهذا التقدير بمثابه وجوده كما اذا سئلت كيف علي فقلت قد فإن كالزهرة خبر للمرتدى مبتدأ محذوف والتقدير هو هو الزهرة هو الزهرة الزابلة وقد يضاف وجه الشبه وقد يضاف الأداء كما سيبين لك فيما بعد ممتاز ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين أقول التشبيه دولة كمان قمرين قدادي بل ده المشبه ده المشبه به وقد يكون المشبه محذوفا فأي وشيء المشبه أن أنشاته lil ilmi bihi saboda wanda kake yawa magana ya san shi walakinahu yuqaddaru fil i'rab amma babu babin i'rab dole a kaddara shi kaga shafin kudin tun za a kaddara shi kamar yana nan ne wa hada taqdiru bi masabati wujudihi in ko har an kaddara shi to daidai yake da samuwar sa kamar gashi kama idza su'ilta kamar a ce an tambaye ka kaifa aliyun wato wanda ya maka wannan tambayar ya san aliyu baya da lafiya amma abin da bai sani da shi ne shin abin akwai sauki ko kuma yana nan kamar yadda ko yayi muni shine abin da bai sani ba sai ka tambayar ka kaifa aliyun fa kul kai sai ka faɗa masa wajen ansa ka zaharatu zabila kaga ai da ne kamata kace aliyun ka zaharatu zabila amma tun da yake kaifa aliyun ya nuna aliyu ma'lumun ladayhi fa anta hazafta ali lil ilmi bihi li'annahu ya'rifuhu ina ba dan fahimta huwa al'an su'aluhu laysa an ali wa innama su'aluhu an hali ali ina fata kun fahimta to tun tunda alikin sanan ne a wajen su ta wofuntar da shi kawai sai ka zahara ta zabila wato kamar fulawa wadda ta yaushi to fulawa wadda ta yaushi kuwa kaga saboda rashin ruwa ne to shi ma aliyu ya kema ba ku zabi saboda ne rashin lafiya ce suka kan kaza harkar zabila yace fa inna kazaharati domin lafazin ka na kazaharati khabar li mubtada mahdhu kabar ne dangane da mubtada'in da an shafe shi wa takdiru huwa kazaharati zabila huwa ta zabila ko huwa zaharatu zabila wa qad yuhdafu wajhu shabaki wani lokacin akan iya shafe wajen hushabahi ina fata an fahimta a ce an ta asadun kawai aiki ne aiki ɗin zaki ne ba wai a ce kal asadu ba wannan eh, duk wani tangance ne a cikin balaga wanda yake an ta asadun ya fi zurfafawa da mubalaga wajen tasbihi sama da wanda yake an ta kal asadu eh, shi yanzu yadda i annaka al asadu fakat ba wani ma eh, ba bukatar a kulla kamance ko ne ya kai kai ne shi kawai ma'ana nasibin da yake da shi na wannan jarumtar gaba ɗaya naka ne ba ma manta ka ake da shi ba dai an manta ka to wani ɗan so ka samu ya fi karbo mai yawa amma idan an ce kai ne shi ma'ana ana nufin gaba ɗaya kenan an fahimta ko wa karfi da adatu wato ana iya shafe wajen shabahi wani lokaci a shafe al'adatu idan muka ce anta asadun kaga an shafe wajen shabahi da kome adatu take amma idan an ce an ta kan asadi kaga an tabbatar da adatu ta shi amma an shafe ne wajen shabahi ina fata an fahimta an ta kan asad ba a ce ba fi shaja'a akai shiru wani lokacin kuma za a iya shafe duka guda biyun ba adatu ta take ba wajen shabahi sai anta asadun ai shiru kawai kama yi ta kama yi bayyana laka kuma ba'd kamar yadda zai bayyana gare ka ko da bayyana ma nan gaba cikin darasi to duk waɗansu ababen da ya faɗa gaba ɗaya da dogon sharhi da baitocin da ya kawo da bahasin da ya a cikin su shi ne ke so ya fita da sakamakon da shi ya kamata ka rike ka fahimce shi in zai yi maka haddace shi ne ka'ida alqawaid بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملحوبة أو ملحوبة أركان أركان التشبيه أربعة هي المشبه والمشبه به ويسمى